قال أخبرنا أبو اليماني الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أنكر بودا أنا عائشة الله كرم تداتشي wannan nasu muji innamal raza'at min marja'a ina mana marja'a yunwa sai kana jin yunwa zaka sha nono zai tasiri a cikin jikinka amma bayan ka girma nonon za ka sha ne don sha'awa ba wai don ya yi shiga cikin naman cikin da nama a ba haka ba ne ba eh. an aisha ta qalat ja'at sahalatu bintu suhail ibn amrin sahala bintu suhail ibn amrin ta zo wajenta wa kanat tahta abi huzaifa ibn utbata bin rabi'a ita kuma matan huzaifa ne dan rabi'a eh, dan utuba dan rabi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maf'ulun bihi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> fa qalat tana zuwa sai ta ce <coughs> alfa'u <coughs> litta'qib kenan alfa'u litta'qib tana zuwa sai ta ce inna saliman maula abi huzaifata yadkhulu alaina wa ana fudlun ai salim maula abi huzaifata yana shigo mana ni kuma shi same ni ba ni ba ji kaya jikina ina cikin kayan gida fudlun kenan ban yi shirya ban kitsa ban rufe jikina ba wa inna ma narahu waladan ai saboda muna ganin shi yaro ne saboda shi ma ai tabannin shi ne tabannin sa aka yi sai ya shigo ya fita ta ce zai shigo ya tada ni ko cikin shimi ko cikin abin nan to ya za a yi kenan وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأنزل الله تعالى سي الله مدوككين سركي سوكد آية مي آية تتي ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين كو سورة الأحزاب كده Amara, annabi sallallahu alaihi wasallam inda zalika to yanzu ya tabbata babu tabanni ba ɗa bane kuma dole yana shigowa yana kai kawo bayan da za a yi sai ya shigo to sai aka ce ga dabarar da za a yi wannan matsalar a yanke ta fa'amara inda zalika an turdi'a saliman sai ita matar ta ce sai aka ce mata ki bashi nonon ki ya sha in ya sha ya zama ɗanki kenan babu zancen tabanni babu zancen kaza in ya sha nono ki kin shayar da shi kenan ya zama danki kenan sai ta bashi shi sha قال أبو محمد هذا khassa hadisin farko yace inna marza'atu min almaja'a wannan kuma gardi kenan ko <laughs> ya girma babba kenan ko <laughs> eh ta ƙaru maslahan mai ai ba ita ta ce ya zo ya sha ba fa manzon Allah ne ce ke bashi nonon ke sha tunda manzon Allah fada kuma mai iwa ke da cewa eh ai babu wata magana ba dan sunna bane ba dan shi'a bane ni dan dalili ne ina gaskiya take ina shirya take ina tsira yake nan nake ba na tare da sunna kan magana shahid da qatu buhari ya rawaito ban yadda ba ƙarya ne musulun ya rawaito ƙarya ne cewa annabi ya ce mace ta kama mata ba wa ƙato ya tsotsa ya zama ɗanta to shi kenan a je a ba su a tsotsa magani in bai zama ɗanta ba zai zama mijinta musamman za a zamanin nan matasa suka ji wannan an banu billahi lazina la'ula an banu an kuma ba su alisun nan da gaske suke su fito su yi wannan kiran kafin shekara duk a cika gidajensu da 'ya'yan shegi billahi allazi la ilaha illa huwa kuma yana buhari yana muslim in ka yadda wannan ƙarya da toki ke nan yanzu mun zo mun haɗu da kai a tsaya a ba hankali duk abin da yake ciki sai ne ƙarya ni zan jero nawa dalilan wanda ni ta kansu ta kansu na ce a wannan matsala ta sha mace ta sha da ƙato nunanta kai ba dai annabu ba a ba dai annabu ba annabu ba zai taba koyar da wannan magozancin namiji da gemu ya kama maman mace na tsutsa la haula wala quwwata illa billah ba matarsa ba da ko ba basa ai an tafi wani abu daban a gurguje ɗan taɓa ɗaya biyu sai mu yi addu'a mu ɗora